العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيك بنكراتم للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na malam muhammad bin salih al-ufaimin allah ya ji kansa da rahama muna shafi na hamsin da ɗaya daidai gabar da mala yake cewa ƙala shekul islam ibn taimiyya malamin musulunci ibn taimiyya ya ce fil aqidatul wasitiyya a cikin littafinsa mai suna al aqidatul wasitiyya min majmu'il fatawa daga cikin jerin fatoyinsa da aka tarkata guri guda ibn qasim na ibn qasim fi faslil kalami alal ma'iyya a daidai fasali inda ya fayyace bayani kan magana game da kasancewar Allah tare da bayi قال يتي وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه dukkan wannan magana da Allah tsarkakakke ya ambata min annahu fawqal arshi na cewar yana sama da al'arshinsa wa annahu ma'ana kuma shi yana tare da mu haƙƙun ala haƙiƙati duka magana ce ta gaskiya da take kan zahirinta cewar yana sama da mu ina saman al'arshinsa gaskiya ne cewar yana tare da mu gaskiya ne bisa zahiri la ya hataju ila ta harif magana ce da ba ta da buƙatar karkatar da ita daga yadda take walakin yusalu an dhununil kadiba sai dai ana kare ita wannan magana daga zace-zace waɗanda suke na ƙarya kazaci kaza Allah yake nufi kazaci kaza Allah yake nufi na ƙarya akan magana su da wannan za a kare magana Allah daga haka amma ba zai sa kuma wato a ce abin da ya faɗa ba haka ba wa qala fil fatwa al kuma malam ibnu taymiya yake faɗa cikin littafinsa da yi fatawa ga jama'ar hamawiyya yake cewa min al majmu' daga dai cikin majmu'il fatawa da aka ambata a bayanin da ya gabata mana ya ce wa jima'ul amri tattararren bayanin wannan al'amari fi zalika game da haka annal kitaba wa sunna haƙiƙa littafin allah alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi sallam. ya hasulu minhuma kamalul huda wa nur wato daga su su biyan alƙur'ani da hadisai ake samun cika shirya wannan da kuma cika haske in ka fahimci alkur'ani ka fahimci hadisai ko abin da baka fahimta ba a alkur'ani ka koma hadisai za ka fahimce shi za ka samu cikakke shirya da cikakken haske kan abin da kake bukata liman dabbara kitab Allah ga duk wanda ya ya kawo a cikin littafin Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama da kuma kai ya kawo a cikin sunnar annabi Muhammad jira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kasa ittiba ba haq kuma ya zama yana da nufin bin gaskiya dan za ka iya karanta abu ka kai ka kawo ka fahimce shi amma ba ka da niyyar bin gaskiya sai ka ki fahimtar gaskiyar saboda son rai ya shiga ciki wa araba an tahrif al-kalimi an mawadi kuma sai mutum ya zama ya karkacewa ya kaucewa ya bijirewa juyar da zantuttuka daga yadda suke wal ilhadi fi asma'illahi wa ayati sai kuma mutum ya bijirewa karkacewa game da tafiya akan abin da ba shine daidai ba game da sunayen Allah da kuma ayoyinsa mala yace wala yahsibu al-hasibu kada wani mai zato ya zaci anna shay'an min zalika wani abu daga cikin maganganun da Allah yi akan daidaitonsa akan al'arshi da kuma kasancewarsa tare da bayi ba yunatibu ba'dahu ba'da yace wani sashi na zancen ina warware sashi ko yana cin karo da sashi